Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Jama'a Assalamu alaikum sunana Nasiru Adamu Elikaya. A jiya Juma'a ne babban jami'in diflomasiya na kasar Mali ya buƙaci dakarun wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke kasar ta yammacin Afirka da ke fama da rikicin ta'addancin masu ikirarin Islama sama da shekaru goma su fice nan take. Yana mai cewa sun gaza wajen aikinsu. ministan harkokin wajen abdullahi diop ya buƙaci hakan a wani jawabi da yi wa kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya ce tawagar ta majalisar ɗinkin duniya bata cimma manufofinta ba kuma tana haifar da rashin yarda a tsakanin jama'a tun a shekara ta biyu ne kasar mali ke kokarin shawo kan mayaka masu tsatsauran ra'ayin addinin islama a shekara ta da goma 2012 ne aka tilasta wa 'yan tawaye masu tsatsauran ra'ayi daga riƙe madafun iko a garuruwan arewacin mali tare da taimakon sojojin da faransa ke jagoranta amma suka sake haɗuwa a cikin sahara inda suka fara kai hare-hare kan sojojin mali dakarun wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya tawaga mai sama da sojoji dubu goma sha biyar sun zo ne bayan 'yan watanni a wannan yaƙi da ke zama ɗaya daga cikin ayyukan majalisar ɗinkin duniya mafi hatsari a duniya akalla dakarun wanzar da zaman lafiya 170 ne aka kashe a kasar tun shekara ta 2013 a cewar majalisar ɗinkin duniya a jiya juma'a kasar rasha ta tabbatar da fara tura man fetur kasar pakistan da karbar kudin sin a wajen biya tana mai bayanin cewa kasar ta kudancin asiya ba ta samu wani ragin biya na musamman ba Firaministan Pakistan Shahbaz Sharif ya sanar da cewa ranar lahadin da ta gabata jirgin dakon mai na farko daga Rasha ya iso inda ya sauke mai a tashar birnin Karachi na kudancin kasar. Sharif ya shelanta cewa zuwan jirgin mafarin sabuwar hulɗa ce tsakanin Islamabad da Moscow. Daga bisani ministansa na fetur ya bayyana cewa Pakistan ta biya a walajar fetur ɗin da kuɗin Sin wato yiwan. Ministan makamashi na Rasha Nikolai Shilginov ya ce ba a rage Pakistan farashin man fetur ɗin ba. Jagoran shiya yankin kasar Haiti ya ce tallafin jin kai zuwa Haiti na bukatar a duba tasirin gungun wasu 'yan bindiga masu makamai da ke jan akalar wasu sassan kasar. Ya bayyana hakan ne gabanin tattauna da kungiyar tarayyar Turai a watan gobe. Duk wanda ke son kai kayan jin kai Haiti to sai ya samu fahimta da gungun. raf gonzales wanda shine Prime Minister St. Vincent da Grenadines wanda har ila shine shugaban al'ummar Amurka ta kudu da kuma Caribbean ya bayyana haka a zantawa. amma dai bai ba da bayanin yadda za a daidaita da gungun ba. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce zai cimma buɗaɗɗe kuma ƙaƙƙarfan tsarin sadarwa tsakanin Amurka da Sin a ziyarar da yake a ƙarshen makon nan. A ziyarar aikin da aka ɗage a watan Fabrairu don zargin wani balan-balan ɗin leƙen asirin ƙasar Sin da ya shawagi a samaniyar Amurka. Jim kaɗan gabanin kama ne sirrin a jiya Juma'a. Blinken ya shaida wa taron manema labaru cewa jami'an Amurka za su yi maganar gaskiya keke da keke da sun kan lamura da dama. Da yake magana a gefen ministan wajen ƙasar Singapore Vivian Balakrishnan da ya kawo ziyara. Blinken ya ce Amurka za ta tabbatar gasar da ke tsakanin su da Sin ba za ta juye zuwa fito na fito ba. Ba a da ƙwarin gwiwa sosai cewa ziyarar za ta kawo ƙarshen tsamar da ke tsakanin ƙasashen biyu. A jiya Juma'a kakakin ma'aikatar wajen Sin Wang Wenbian ya ce Amurka na ɗaukar Sin a matsayin kishiyarta ta farko da kuma abokiyar kalubale mai kwari wanda ya ce hakan babban rashin fassara abun yadda yake ne. Ya ce gasar da ke tsakanin Amurka da Sin na rashin sanin ya kamata ne da cin zali kuma zai tura ƙasashen biyu ne fito na fito da kuma raba kan duniya. Babban jami'in diflomasiyyar saudiyya zai ziyarci Tehran mataki na baya-bayan nan na maido da hudar diflomasiyya tsakanin kasashen yankin gabas da tsakiya a cewar wata sanarwa da Iran ta fitar a jiya Juma'a. Sanarwar ta ce ministan harkokin wajen saudiyya Yarim Faisal bin Farhan zai gana da takwaransa na Iran Hussein Amir Abdullahian a yau Asabar. Najeriya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu yi waiwaye da 'yan magana kan kira adon tafiya. Za mu duba yadda tsaro ya kasance a shekaru takwas na mulkin shugaba Muhammadu Buhari don mu ga wani hali ake ciki yanzu don kuma yin hasashen ina aka dosa. madalla kamfanin tsaro na beacon consultants da ke bincike kan sha'anin tsaro ya yi dogon bincike kan tsaro na shekaru takwas ɗin shugaba muhammadu buhari shugaban kamfanin dr kabiru adamu ya mun ƙarin bayani wato bisa ga alkaluman da muke tattarawa a ƙarƙashin shekaru takwas da shi shugaba buhari yana mulki jihar borno ita tafi samun yawan mace-mace baya ga ita sai jihar zamfara jihar kaduna da kuma jihar niger sannan jihohin benue da sauransu da suka biyo baya bisa ga wayannan shekarun takwas alkaluman jihar borno ya kama dubu uku da dan abin da ya rage kaɗan daga da bakwai a ƙarƙashin wa'annan shekarun nan guda takwas amma idan ka ware watan mayu wato a watan mayu na shekara 2023 a wanda a kan shi ne muka yi wannan rahoton jihar plateau shi ne aka fi samun mace-mace da mutum 126 sai kuma jihar borno wadda ke bin bayan jihar uh, uh, plateau din to ita kuma da uh, mutum 97 a watan mayu a takaice dai abin da muka gani kenan um, idan ka zo kuma da satan jama'a don karban kudin fansa to kusan a shekarun nan guda takwas jihar katsina jihar zamfara jihar kaduna da jihar niger kusan su ne suka fi yawan wannan matsala na sace-sacen jama'a don karɓan kuɗin fansa abin da ya biyo baya sai jihohin da suke kudu maso yamma su ma ana samun yawan alkaluman wa'annan sace-sacen jama'a don karɓan kuɗin fansa da yake rahoton ya yi duba na tsanaki musamman kan abubuwan da ya faru a watan mayu na wannan shekara ko mai alkalima ke nunawa bari kuma mu koma baya kaɗan dokta yi mana ƙarin bayani mana akan yadda aka tunkari ƙalubalen tsaron na yayin gwamnatin shugaba muhammadu buhari um, wato malasin idan muka duba dangane da martani wanda jami'an tsaro suke kaiwa uh, ba shakka uh, ƙarƙashin karkashin mulkin shugaba buhari ya kashe kuɗaɗe masu ɗimbin yawa akan bangaren tsaro kana ma iya cewa ba tare da shakku ba na cewa a ƙarƙashin wannan jamhuriya na hudu da muke babu wata gwamnati wadda ta kashe kuɗi a ɓangaren tsaro kama gwamnatin shugaba buhari ya koda ya karɓa ragaman mulki a shekara 2015 kudaden da ake ware ma ɓangaren tsaro a kasafin kuɗi kenan biliyan 900 ne ko ɗan abin da ya kama haka nan to ko da ya sauka wannan a bana kenan adadin kuɗin da aka ware matsaro a cikin kasafin kuɗi ya kai tiriliyan biyu da digo uku to kaga kenan ƙari kusan na kashi ɗari uku a cikin ɗari wanda ya yi ɓangaren tsaro to ma'anan wannan shine ƙarin makamai da muka gani a bangaren tsaro daga abin da ya kama da soja wato rundunar soja ta sama da ta kasa da ta ruwa duk mun ga karin makamai wanda ma kusan tana iya cewa nahiyar afirka nigeria kusan yanzu tana da fada a ji saboda yawan makamai da sojojin take da shi sannan haka in ka je sauran bangare bangarori na tsaro wato a takaice dai ina suna tuna cewa bangaren tsaron nan suna da yawa in ka fara kidaya sun fi ishirin. to dukkansu kowane ka daga za ka ga akwai irin wannan karin yawan makaman da karkashin bangaren to haka ma dangane da walwala na jami'an tsaron nan shi ma mun ga ingancinsa a karkashin mulkin shugaba buhari abu na uku shine karin yawan su ma'aikatan su kansu ya bayar da umarni an ɗauke sabbin ma'aikata a yawancin ɓangarorin na tsaro daga abin da ya kama da sojoji zuwa ga 'yan sanda da ma sauran ɓangarorin na tsaro kusan duka an ga wayannan to a ƙarƙashin wannan kuma muna iya ambatar irin horo wato training kenan da wayannan ɓangarorin tsaro suka samu a ƙarƙashin sa to sai kuma muka zo ga operation operation wanda ake yi a wayannan bangarori na tsaro daga abin da ya kama na sojoji da kuma sauran ma bangaren tsaro kalli an yi hoɓɓasa sosai karkashin gwamnatin shugaba buhari sai dai inda gizo ke tsaka inda matsalar take dukkan wayannan yunkurin da ya yi bai kai ga rage yawan mace-mace da ake samu a ƙasa ba ba shakka daga shekara 2015 zuwa 16-17 mun ga ragi abin da mace-macen da ake samu ko da ya shi ragama mulki yawan mace-macen ya kama kasan kusan 13,000 to a shekarunsa na farko ba shakka ya samu ya rage wa'annan zuwa 2006-2007 haka to amma daga shekara 2021 sai abin ya cilla ya kai har ga 10,000 da wani abu a ɗan kai haka ma shekara 2022 ya kai hasha mutum 12,000 wanda suka rasu a ƙasa saboda matsalar tsaro to kaga kusan an koma gidan jiya to abin da ya faru a ƙarƙashin wannan lokacin ko da ya karɓar gaman mulki matsalar ta'addanci ne a arewa maso gabas ke ta yawan mace-macen nan sai ya samu cikin wa'annan yunkurin da na ambata da farko aka rage wannan matsala na ta'addanci a arewa maso gabas to amma kuma sai sabbin matsaloli na tsaro suka taso a arewa maso yamma matsalar 'yan bindiga wato banditiri sai kuma kudu maso gabas wayannan masu fafutukan aware wayanda suke kai yara da suke kashe-kashe da sauran matsaloli na cikin gida wayanda kuma su ma suka kara bullo a sauran yankuna da jihohi wanda ya kai ga wai yawan wannan adadin a takaice abin da ke son nuna an rage matsalar ta'addanci amma kuma sabbin matsaloli sun taso suka zo suka kawo yawan wayannan mace-macen da na ambata to a takaice dai yana da wuya in dai kai amfani da alkaluman kashe-kashe da ake zama a ƙasa ka ce an yi hubbasa wurin bangaren tsaro wato dangane da ayyukan da jami'an tsaro suke yi kenan To yanzu kuma bari mu duba halin da ake ciki yanzu dangane da kamun lodayin shugaban kasa sanata Bola Ahmed Tinubu akan sha'anin tsaron. To shin waɗanne matsaloli ne ke shafar sha'anin tsaron da kuma yadda za a magance su za mu ɗora daga inda muka tsaya. Dr. Kabiru Adamu shugaban kamfanin da ke bincike kan sha'anin tsaro wato Beacon Consultants. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu ɗora daga inda muka tsaya. Solomon abu shine wanda ya daidaita mana sauti. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Hassan mai na kai nake sallama da ku. mu kasance lafiya. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. sai kuma mako mai zuwa idan allah ya kai mu za mu ɗora daga inda muka tsaya solomon abo shine wanda ya daidaita mana sauti a madadin sashen hausa na muryar amurka hassan mai na kai na ke sallama da ku mu kasance lafiya. a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shiri na da ɗayan gari shirin da sashen labarai na murya Amurka ke kawo mai sauraro a wannan mako muna kanan dabo inda muka leƙa ƙaramar hukumar gabasawa muka kuma shiga garin shargalle za mu kuma ji labarin yaya aka yi aka samu tarihin wannan gari. To ya sunan malamin da kuma mukami? Sunana Idris Lai yawon gabasawa lokar gamen kai ne ni ne mai unguwa to wannan gari eh, shargalle yaya aka yi aka samu wannan suna wannan gari shargalle to mu asalin wannan gari ya samu shargalle mm. to muna da wani dattijo ne ana ce masa na gangare to shi ne asalinsa yake yawo haka kamar ajeji yake dan saro itace yake zuwa yake sassakar kota yake ratayawa a kamar warki na mutanen da warkin kamar irin wanda za a je mai fatar akuya to ya karin ga tsira zuwa da wannan kurfi da zuwa gatari to ya ka dinga yawo a wannan guri kana saro itace na kan burtali to sai ka zo ka sassaƙe wannan kota mu kuma a ƙauyance to za mu sayi wannan kotar mu da magirbi mu dinga zuwa muna sassabe muna gyara gonaki muna yin noma muna cin abinci to shine shi kuma a lokacin to gurgu ne yana ta waka a shargale to shine sai muka sa masa na gangare shargalle muna batun kamar shekaru nawa kenan abin zai kamar mu a yayin mu hmm. kamar nan zai kamar shekara zai kai shekara arba'in da shida ya fi shekara arba'in eh ya fi shekara arba'in garin eh. to shi kuma da mutuwarsa bai fi aikara arba'in da uku ba ko da hudu. To kafin shi din ya sunan garin? Gazara. Gazara. Eh. To yanzu kenan sunan gari gazara ya bace sai shi Ya bace sai shagalle. eh ne shi kuma ma'anan gazara shi ma'anan gazara kamar in ka taho hanya mm. za ka iya amfani da mutanen ƙauyuka a ce kanawan gazarawa mm. shi kuma yaya aka yi gazara ya samu suna to ka san mutumin da mm. muna da rijiya ne a jeji ana ce mata sha da koko sha da koko eh wato asalin wannan wata eh ka sha da koko ko yanzu ka je zaka iya sa koko ka kan kambato ruwa ka zo ka sha ruwan na sama ruwan na sama eh. to asalin garin kenan ya ce mun tafi gazara mu hawo ruwan sha da koko to shi wannan shargalle ah, me yan garin nan aka son ku da shi kuke yi yan garin nan mu yan garin nan muna amfani da kiwo da noma kiwo da noma eh da noma shine abin da muka fi karfi ga shi baya da shi za mu iya zuwa yaran mu suna zuwa garuruwa haka suna neman abinci suna kawo mana eh. to yanzu mutane baki idan sun ji sunan garin shargalle shin akan yi muku tambaya ko ya mutane suke ji idan sun ji sunan garin da kuke za su za mu iya jin daɗi mu ba mu damu ba duk sanda aka kira mu mutanen shargalle ba za mu ɓata ranmu mu ba mu asalin garin mu kenan ko daga wanda ƙasa in ka ce ƙasar gabasawa lokar gamen shargalle ba damuwa shi wanda ya sa shargallen ko ta sana'ar da yake yi shi wannan ita ce sana'arsa ta sassaka na gangare eh, ba shi da ita he noma he kiyo he sassakan nan mm. ita ce aikinsa mm. daga garin shargalle mun leƙa garin birgimar kura za mu ji yaya aka yi aka samu wannan suna ta birgimar kura to za ka bayyana mana suna da mukami to Ita miliyan kuna kisa A za ka fara bayyana mana sunanka da mukami. To suna na Musa Haruna. Benguwa ne wasan da shi garin birgima. Shin eh, wannan gari na birgimar kura yayi aka yi aka samu wannan suna a bamu tarihi. Yana aka samu wannan suna gari aka na birgima. Shi dai gari na sanda ka haɗa shi. Rabi Fulani rabi Kanawa. shi yasa manyan gari suka taru da wannan gari birgima kenan birgima yawwa eh. a ya samu fulani da kanawa ne mm. shi kenan male su ya samu birgima shi kenan gari ta da birgima mm. to ya aka yi aka samu kuran a wannan haɗin fulanin mm. da kanawan shi ne aka ce birgima kura kin gane yau ki fahimci haka shi ne malaman gari suka ce to mu wannan gana suna saƙi ne ga fulani ga kanawa to abin da malam sai sai ce to galmu sunan sa birgima kula shi ke ne ta haka muna batun shekaru nawa ne kai kala ka yafi arba'in gaskiya mm. an gana ne ka hamsin warai kwa to a daɗin an yi wani yaƙi ne ko wani wannan ko ya haɗa. ba wani yaƙi hirama da ya haɗa mm. kuma garin mu abin da ga hada shi cin ruwa ne kawo za ta wata kasar mu kuma ka tsallako kuma kai nama mana cin ruwa eh. ban gane cin ruwa da giraduwa duk waje ruwa ne ke cin giraduwa eh. to ko bakin ya bin nufin a za ka haɗa wani garin kana fulani ne suka zo suka tar da hausawan ko ko hausawan da fulani hausawan suka tar da fulani hmm. ko kuwa to kenan dai garin na fulani ne yi eh, na fulani ne dama ai abin da gami kenan eh to me garin nan suka yi fice da shi Me suka fice da shi hmm. daga noma da shi kiwo shi kenan suna garin nan to wani irin gwagwarmaya garin nan ta fuskanta? Gwagwarmaya mu zama lafiya ka garin ba gwagwarmaya kuma da aka garin nan tun da aka so mashi a cikin zama lafiya muke. Shi mai unguwan da ya saka manya ne mutum ɗaya ne ko ta taruwa aka Manya mm, ne iyayenmu ne yawwa iyayenmu ne suka saka. Sunan garin. Da kuma halayen su hina ginin sa girin da mulki ba. Allah ya malafa. Dattijo ne malami ma sauraron mu a tara mako mai zuwa domin jin wani tarihin wani garin a kanan dabu. To madalla. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, a ko da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu. na zo da koko ya rabi kara kara man dan i'i da sako bibiya wa mai nisa har ta riski bako mai na so a wakar nan ce wafa da dauko komai na sarrafa Allah ce da ni miko baitin yabon ba aiki ne ya ilahi dogi karka shafar roko na ziljada da azubi hadisansa ta ta ce du yana shakalbi dai ruko da mai haske musu dafa habibi shi kadai ya san fili shamaki a gaibi ya wuce karantawa ko aja da sirri zuba a washi shugaban na farkon nan zamanin kasashe dole ne ya burge kaya wucewa wa kushe firgitar gumaka ne korama a kwashe shi ya sauka rayayye duniya a gushe bangulin sarabar arzikin halittu yau dabara mai karfi zanjabin fatattu ka taho da mai koya bayyanar fatattu dan amina sha aike ka wuce rubutu sha zaman ka kai daidai sai da kai na yanku kai na bawa komai na gashi da mutuntu shugaba komai ne ya kai ma aiki du cikin halittu kabuwa ya aiki jaki bakan gidansa daukai ne bai gamo da sake shi ya bai wa Yusuf kyau shi ya san wa mulki tattalin makaki ne shi ya ce wa dauki rarraba ka mai kowa na ka nema aiki kowa na bishi ya kare kai ko ba iyaka an sai da salsalar kowa ta ka ba iyaka an sai da ambaton kowa na ka ba iyaka waye ake wanda da kwatankwacin irinka dukan fadin da ba kai ma to kira shi hauka yaudara ta tare kun wanda bai faɗinka kai ne ya yayi raki yaran da za ka sauka kai ne ya yayi zagi lokacin tabaka dan kai ya yayi jifa dan kashi mayaka kai ne ina ke dadi duk wajen da zaka kai ne ila yara ma shi girinka kai ne ɗayansa kwallon kwallo wanda bai da tamka gafara in yo zariya in fada da burga waye cikin halitta ba ya gyara riga dukkan fadin da ba shi ba in ka ji shi roga ka wuce dukan girma wanda ba a hanga wanda duk ya kyale ka ba wuya mu zaga sansanin sa akwai ne mai zuwa da zuga lafiya uban girma kai nake wa bege lamar makamai ne mai shiri da wasa mun gida zansa ne gaskiyar nufinsa cicira yake sarki ko ga tafiyarsa ba shi ko da mai nema ungwace shirinsa kai ubansa alkasin dole ambatarsa kai duwa da shan allawa ya hausa wansa kayi taka kai tasu annabi iyawa allarar ilahiya kai kake rigewa kai ka kwari ba farko kai kake tahowa kai ka zo cikin aikin kai kake biyawa kai ka tausa mai tauri babu Annabin mu mai tuta ran da ke tsayawa santalin mazaje shashiri na allahu ba a magaraje mai cika da haiba ne shi ya zo da saje arzikin ka dinga shi tsau cikin gidaje kai ka ba mu imani far cikin kiraje safiya dare rana ni yaban ka zanje lafiya gwanin allah mai hawa da sauka kira da sauraro shugaban ma'aika kar a bincika babu ba kamar irinka wanda dai ya san Allah ya jiyo kiranka ya masihu ya musa wa yake biya ka almaki zu izin ya ake saninka mai mayar haske mai farin gidanu mai zara-zarai mai faɗi a sannu mai wajen gashi mai taya ka auno mai wajen goshi sansanin sanannu mai cikakkiyar gamba shan da duk ya kyare ka ba wuya mazaga sansanin sahabai ne mai zuwa da zuga lafiya uban girma kai nake wa bege makamai ne mai shiri da wasa Ban gida wuzan sani gaskiyar nufinsa, cicira yake sarki ko ga tafiyarsa, ba shi kora mai nema ungwace shirinsa, kai ubansa alkasun dole ambatarsa, kai duwa da shan allawa ya hausa mansa. Kai taka kai tasu annabin iyawa, allalar ilahiya kai kake riƙewa. Kai kwari ba farko kai kake tahowa kai ka zo cikin aikin kai kake biyawa kai ka tausa mai tauri babu dan tayawa mu mai tuta ran da ke tsayawa tambura ake yi ma masantalin mazaje shashiri na allahu ba a magaraje mai cika da haiba ne shi ya zo da saje arzikin ka jigga shi sau cikin gidaje kai ka ba mu imani fal cikin kiraje safiya dare rana ni yaban ka zanje lafiya gwanin Allah mai hawa da suka. shakira da sauraro shugaban ma'aika kar a bincika babu ba kamar irinka wanda dai ya san Allah ya jiyo kiranka ya masihu ya musa wa yake biya ka almaki zu izin ya ake saninka mai mayar wacin haske mai farin idanu mai zara zaren mai faɗi a mai gashi mai ka auno mai goshi da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salaman abo da hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.